أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan bakwai shekara ta 1436 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya darasi na 26 ko 36 ne 26 a cikin wannan littafi mai albarka na a shama'il muhammadiyya ne imam tirmidhi yau za mu tashi babu ma ja fi sifati wudu'in nabi sallallahu wa wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inda ta'am wannan babin yana magana akan sifar alwalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yayin da ya ci abinci sallallahu alaihi wasallama ko kuma idan zai ci abinci قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة رواه أبو داود والترمذي وأن حديث صحيح إن إمام أبو داود الإمام الترمذي صار malamai suka ruwaito shi abdullahi ibn abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga bayan gida abdullahi ibn abbas ya fito daga bayan gida sai aka matso masa da abinci aka kawo masa abinci sai suka ce ya manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba za mu ba ka ruwan alwala ba kalmar alwadu'u ana nufin alma'u alladhi yutawadda'u bihi ruwan da ake yin alwala da shi alma'u alladhi yutawadda'u bihi ba za mu kawo maka ruwan alwala ba sai manzon Allah yake ce ah ai inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sala ni an umarce ni da yin alwala ne yayin da na tashi yin sallah kawai ma'ana shari'a ba ta wajabta mun cewa in zan ci abinci sai na yi alwala ba kun fahimce ni hadisin yana nuna mana kamar su sahabbai tun daga abinci an kawo sai suke ganin kamar nau'i ne na girmama abincin da kimanta abincin a yi alwala yayin da za a ci abincin to kada manzan Allah ya yi wannan din ya zama shari'a kuma ya zama doka ta yadda nan gaba in za ka ci abinci sai ka yi alwala sai ce a'a inna ma umirtu bil wudu'i idza qumtu ila salah ni kawai an umarce ni da na yi alwala ne yayin da na tashi yin sallah yani wujubul wudu alaihi wajibcin alwala a kansa ba koyaushe ba ne yana wajabta ne yayin da zai sallah yayin da zai sallah riwayar imamu tirmidhi da abu dawud hadisi ne wato sahih annabi ya shiga ban daki bayan yayi tsarki na wannan ruwa kar wani ya iya fahimtar cewa tun daga shi ya fito ne daga banɗaki ai ruwa ne da zai yi tsarki la ai ya riga ya yi tsarki so sun kawo masa ne don ya yi alwalar sannan ya ci abinci su kyakkyawan zato da irin yadda suka san annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi shi yasa suka kudurta cewa ai shi alwalan nan ai wajibi ne yayin da za a ci abinci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa cewa ai alwala tana zamantowa wajibi ne kawai yayin da mutum zai yi sallah amma in zai ci abinci ba sai ya yi alwala ba to wannan kenan kaga mun samu fa'ida a wacce take nuna mana iyakance iya inda aka iyakance mana alwala a shari'a ba ko ina ne aka ce wato mu yi ba sannan kuma ita alwala tana da wani wato wata khasiyya wata falala ce shari'a ta bata ita alwala za ka iya yin alwala ɗaya ka yi duk adadin salloli da kake so ba cewa aka yi idan ka yi alwala ɗaya akwai wani adadin salloli da aka ware aka ce su ne kaɗai za ka yi sallah ba abin nake nufi anan. inda yau a ce mutum yana iya riƙe alwalarsa ta kwana uku ko ta sati guda in zai iya bai yi bayan gida ba bai yi rihi ba bai yi wani tsuguno ba bai yi abin da zai lalata alwalarsa ba to ya halatta ya ta zama da wannan alwalatarsa har zuwa adadin kwana uku na yana yin sallah da ita misalin a ce zai iya zama bai yi bacci ba baccin da zai lalata masa alwalarsa alwala tana da wannan zance mafi inganci taimama ma ita ma tana da wannan zance mafi inganci na faɗi haka ne saboda akwai malaman da suna da ra'ayin cewa taimama ɗaya sallah ɗaya taimama ɗaya sallah ɗaya ba yanda za a yi ka haɗa taimama ɗaya ka haɗa mata salloli biyu ko uku ko hudu ko abu suka ce taimama ba ta da ƙarfin da za ta iya rike wannan amma ra'ayi ne na malamin fiƙiu ra'ayin da ya fi inganci kuma shine ya halatta ɗin a taimama ɗaya din a haɗa salloli biyu uku hudu na makamancin wannan wannan kenan sannan ita alwala kamar yadda malamai suke faɗa ana son mutum ya zamanto yana da ita koyaushe ana so mutum ya zama yana da alwala zama da alwala jama'a haske ne kisa um, aka ce ko ma mutum yana da alwalar ana son idan ya zo zai jaddada wata ibadar kamar yana da alwala a subahi za a yi azahar koda ta ba bata kare ba ya jaddada alwala suka ce alwudu alwudu nurun ala nur alwala akan alwala haske ne a bisa haske dan adam kuma yana son haske a rayuwarsa wanda yake yawaita alwala jama'a to yana tattare da hasken ubangiji a tattare da shi alwala alheri ne kuma sifa ce ta musulunci da musulmi kuma alwala tana da daɗi zama da alwala wato wata kariya ce ga ɗan adam akan ruhin imaninsa kullum za ka ji kana da inzibat mana kana da wani tsaro ko kana da wani tsari za ka je ka kana wato kana da wani kamewa akwai mutumin da na san shi wallahi malam in Allah ya sa da indi ba bacci ne ginda ya masa ba Allah ya ba shi juriya ta iya rike alwala sai yini guda da alwala daya tun alwala asubahi idan ya yi ta in ba wani uzuri ya sa ya koma ya kwanta ba to wannan alwalai yana lura da ita har yayi magarba da isha'i da ita babban aiki kenan sai dai larura ta dan adam ta tsaguno in kuma ta gindaya masa ya je ya tsuguna to daman ko ba lokacin sallah ba ne? sai ya jaddada alwalarsa ko yaushe da alwalarsa kawai kuma ita sunnar alwala shine kawai idan kana da ita kana da ita baka cewa a ah, ai ni ban sani ba ko ta karye watakila ko na yi kaza ko na yi rihi ko na a'a ai alwala wato shakka baya karya ta yi zance mafi inganci zance mafi inganci shakka baya karya alwala garanti yake karya alwala yanzu misali ka yi alwala ka tun yanzu asubahi sai aka zo a yi sallar a azhar ko la'asar kai dai a iya tunawarka baka ji yi iska ba tarihi rihi ba kai ba sannan kuma baka shiga ban daki ba sannan kuma ba kwanta bacci bacci ya dauke ka ba kai a iya tunawar ka je kai sallah kawai ba bukatar ci a ah, to ai ila ban sani ba ko ina abin nan ko na zo na yi kaza ko na fidda iska ban sani ba ko na yi kaza kaga yanzu wannan shakka ne ko amma yin alwalar garanti ne kana da tabbacin kayi alwala da asubahi ko amma cewa alwalarka ta karye din yanzu wannan garanti ne ko shakka ha to shine suka ba da ka'ida ta usulu al-yaqini la la yazulu bi shakk yaqini baya kaucewa da shakka duk abin da kake da garanti da yaqini a kansa to ka tafi akan wannan sai in ka samu wani yaqini dan uwansa to shi ne zai tashe shi ma'ana kana da yaƙinin kayi alwala to kuma babu dalilin da zai karya maka alwalaka sai wani yaƙinin kuma da zai nuna tabbas ba ka san kayi abin da kawarware alwala kula da wannan dan zai taimaka mana kwarai da gaske sau da yawa zai zo ko yanayin tafiya ko kuma dai yanayin mutum ko yana kasuwa ko yana zirga-zirgarsa ko yana wani abu sai zo zai za a sake sallah sai yana ta tunanin alwalarsa shin tana nan ko ba ta nan ai shin tana nan ko ba ta nan ai baya warware ta kawai ka je kai sallar wannan shine asali amma akwai wanda suke ganin cewa da kayi shakka sai ka je karawar sai dai wannan ra'ayi ne mai rauni ra'ayi ne mai rauni wannan falala ce ta alwala kuma ita alwalan nan riwaya ta tabbata sahihiya cikin bukhari da sauran littafai na musulunci na hadisi cewar duk wanda ya alwala duk gabar da ya wanke to tana tafiyar da zunubin da ya yi amfani da wannan gabar kamar misalin wannan hannun in ka wanke yana wanke duk zunubin nan duk zunubin da ka yi amfani da hannu in ka wanke fuska duk abin da ka gani na haram haka in ka wanke kafa duk abin da ka taka ya wanke ya sa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kamar ɗayan ku ne yana da kogi a kofar gidansa kulla yau kowace rana zai shiga ya wanka sau biyar fali ya yabqa min daranihi shay'an shin akwai wani abin da zai saura na dauda a jikinsa sabai suka ce babu annabi ya ce to haka ne alwala duk wanda yake alwala sau biyar to ana masa albishir insha Allah kamar yana wanke zunubin da ke tattare da shi ne gaba daya kaga wata fa'idar maimaita alwala ko wancan kuma rike alwala eh ana rike alwala lalle mutum ya rike alwala to kuma ka kaga maimaita alwala duk lokacin da ka yi alwala kuma ta wanke ma zunubinka to shi yasa yana da kyau mu kula da wannan kuma a ranar tashin alkiyama jama'a al'ummar annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ana gane ta ne da alwala da alwala ke gane ta ta manya da alwala duk sauran al'umma duniya ga baki daya za su zo haka amma al'umma annabi ana ganin su haske daga nan zuwa gwiwan hannu daga fuskar su iya inda ake alwala kafar su iya inda ake alwala haske kawai za ga suna yi shine annabi yake cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjirin min athar alwudu al'umma ta ranar tashi alkiyama za a kiraye su kuma za a gan su ranar tashi alkiyama suna da hasken guraben alwala al'umma na musa ba ta da wannan ta dawuda ba ta da wannan ta suleiman ba ta da wannan ta yusuf ba ta da wannan ta haruna ba ta da wannan ta wane ne ba ta da wannan al'umma na muhammadu da kaga mutum yana da hasken nan gurin to ka san dan jama'ar ka ne shi yasa annabi yake cewa a kula da alwala akwai maganganu da yawa akan alwala wannan babi ne mai faɗi amma dai mu sani cewa baiwa ce Allah ya mana ta yin alwala mutum ya alwala ya zo sallah ko alwala yana zaune da ita shaidanu ma ba sa kusantarsa aljani za ga wanda yake da matsala ta aljan shafan aljan za a ce ya rinka yawan zama da alwala saboda idan kana da alwala shaidan din tsoron ka yake ji wannan fa na Allah ne kuma kai kanka ma zaka ji kafu wato kana da wani wato kana da wani tsari kana da wata nutsuwa ta musamman zaka ji cewa akwai wani nauyi a kanka dan ba koyaushe za ka saki jiki kai ta abubuwa da za su lalata maka alwalarka ba Allah ganar da mu قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحارث الحويرث عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أأصلي فأتوضأ وأنا حديث مسلم kenan da imamu ahmad da imamu tirmidhi shi ma irin wancan riwayar ne annabi ya fito an zo masa da abinci ya fito daga bayan gida sai aka zo masa da abinci sai aka ce ya rasulai ko za ka dan taba alwala kafin ka ci abincin sai ce sallah zan yi ne ballantana a ce ne ya lola? kawai dan zan ci abinci sai a ce sai na yi alola ba sai na yi alola ba dan zan ci abinci kaga wannan hadisin malam zai amfani saboda ka san wasu mutane akwai dan tsananin addini a cikin lamarinsu yanzu wani wallahi ba mamaki ya liƙa wa kansa shi duk lokacin da zai ci abinci sai ya lola. ba mamaki ko wani ma ya zo ya nuna ai yana daga cikin abin da shari'a ta yi umarni da shi a ta abinci in zaka cika yalwala wani zai iya faɗan wannan to kaga dai an ta kawo annabi ya ce ai ba dole ba ne kuma shari'a bata ce wai dan zai zai ci abinci sai yi alwala ba ina fata ana fahimta wannan kenan bin musa يحيى بن na Abdullahi bin Numair. الله بن نمير قال حدثنا قيس بن wa hawwala sanad. Wannan ha'un din da aka sa a burakiyar karama suna nufin ya canja wani isnadin bayan wannan kuma ya daɗa kawo wani isnadin daban kuma nuna hadisin yana da hanyoyi wa haddathana qutaybatu qala haddathana abdul karim al an qais bin al rabi an ibn hashim an zadan an salman qala qara'tu fi at tawra anna barakata at ta'am al wudu'u ba'dahu وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده wannan tirmidhi ne ruwaito shi sahaban hadisin shine salmanul farisi wanda yana daga cikin sahabbai waɗanda suke suna da falla kwarai da gaske wannan salman din malam da kansa yake kiran kansa shi ya ce ni sunana salmanul islam <laughs> salmanul islam me ake nufi da Salmanul islam wai saboda tsabar kishin musulunci na salman ya ce ni fa na musulunci kamar yadda wani ya ce kai ni fa babana shine musulunci kawai musulunci shine ubana shi zai ce na yi ko kan na yi kawai ma'ana musulunci yana sama da kowa har matsayin babana musulunci ya fi shi a wajena me ake nufi a nan babana zai iya cewa na yi abu kaza in musulunci ya ce na yi sabanin abinda babana ya ce to na babana na musulunci zan bi abal islam la abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi salman islam ni dan musulunci ne ma'ana ni musulunci ne komai rayuwata Allahu akbar um, asalinsa ba majusi ne mutanen majusawa ne asalinsa kenan mutanen asbahan allah ya bashi nisan kwana ya yi tsawo ya daɗe a rayuwarsa mutum ne ba wadda yake mai gajeren kwana ba allah ya bashi dama sosai ya yi tafiye-tafiye ya je ƙasar sham ya je ƙasar musul garin musul da amuriya ji sannan ya karanta littattafai na farisawa da rumawa duk ya karance su da har ma da na yahudawa duka ya nufaci kasashen larabawa sai wasu mutane sai suka haɗu da shi a hanya suka nemi ya yi musu aiki a hanyar tafiya kasashen larabawa kenan sai gamu da wasu jama'a wasu mutane ne daga bani kalb ake ce da su suka ce musu aiki sannan kuma suka bautar da shi kawai suka mai da shi bawa suka mai da shi bawa bayan sun mai da shi bawa karam kallon sai suka kai shi kasuwa suka sai da shi shi din ba bawa ba ne mun karanta wannan karatun da ku a rijal wa nisa shekaru da dama Ma na san la'alla za a iya kwantawa a manta da shi shi ya asalinsa ba bawa bane zo ka mana aiki daga nan kawai suka fi karfinsa suka ce kai bawa ne ka zama bawa yana ji yana gani yana da ya zama bawa salmanul farisi dinan wannan salmanul islam bayan sun gama cin moriyarsa suka danna shi kasuwa suka ɗaura masa igiya a wuya da ƙafa aka ɗaure shi kamar yadda ake ɗaure akuya a ta a turki aka kasa shi ya ce mm, yau na ganin ikon Allah kuwa wulaƙanci a rayuwa malam ka roƙi Allah raba ka da wulaƙanci malam Allah ka raba mu da wulaƙanci suka kai shi kasuwa wani mutum daga cikin kabilar ƙuraiza da zai zo madina ya saye shi ya taho da shi salman ne samu labarin musulunci ya ce madina ko ya ce eh ina da labarin madina dama akwai wani mutum ana ce shi muhammadu barin je in gan shi ya tafi gurin manzan allah sallallahu alaihi sallama a lokacin annabi yana kuba ya zauna ya nutsu sosai ya tsuba wa annabi ido ya kalle shi iya gani ya kuma ji abin da annabi yake faɗa ya zauna da manzan allah wasu adadin kwanaki ya jira don ya ga kamun ludayin abu um, sabai su suka karbe shi suka ce bari mu baka kudi ka je ka biya iyayen gidanka tunda kaga kai bawa ne sai ka aka yi ka je ka biya iyayen gidanka ka zama ɗa da suka ce tunda ka zama musulmi kawai cutar ka aka yi tunda yanzu ka zama musulmi kana tare da manzo Allah ka bayyana musuluncin ka su kuma waɗannan sun san sa yadda za su yi tunda ta zalunci aka sayo ka ka ce a'a ai shi kaga wannan zuwa ya ba da kuɗin sai ya siyo ni ba komai aka ba shi taimako ya je kai masa ya ce to ya zama ɗaya ya ce shi kenan ya ya bayyana musulunci salman ɗin nan malam mutum ne wato ƙarfa ka san mutane kala-kala ne ƙiba ba ita suke nuna ƙarfi ba akwai waɗanda allah ba su ƙarfi idan ya rike ka yana tsaye kawai ba tare da ya dogare wani abu yana rike ka da ya matsa ka to akwai ƙarfi barin kwatanta mana yadda za ka gane kana da ƙarfi ko ba ka da ƙarfi ka samu wani abu haka ka rike shi da hannu ɗaya haka ka matsa shi wannan matsa abu nan da za ka yi haka to wannan shine energy din ai shine karfin kaga ka kula da ka danne ka rike shi sosai haka wani fools kake bayarwa to wannan shine karfi to wani idan ya damke ka ya matse ka ya rike ka haka yana tsaye kawai yana labari da ya matsa ka za ka gane ma ne ka karfa da wani ko wallahi ko hannu biyu ya sa ya rike ya matse ka ba ka ji komai ba saboda ba da wani karfi bari gaya muku wani kun san me yake ba mutum ƙarfi nama <laughs> ƙwarai ku da gaske nafiyayyen nama yana ba mutum karfi jan nama mai kyau lafiyayye balangunka lafiyayye da albasa a gefe <laughs> ko tsiranka hankali kwance ka ja shi ka bi da ruwa ka ɗebi wani kwanaki kana wannan ka gani a zo a kuskure a kawo maka wani abu na ƙarfi a gani amma wanda baya cin nama ba lalle ba ne ya sannan kuma dawa ma sun ce tana ƙara ƙarfi haka suka ce <laughs> wai haƙuri fa'ida ce yana da kyau don wani kada ya ɗauka ko wato ga wata dama nan da Allah ya bashi ba ta da amfani ba cewa ne kuma aje a ita cin nama uba ba dan yana da matsala shi ma kun san mun yi karatu na eh yawa da motsa jiki tabbas da daukan karfe guje-guje yanzu wanda yake yawan guje-guje da tsalle-tsalle za ga yana da lafiya yana da karfi to shi kuma a cikin masu motsa jikin ma wanda yake daukan nauyi to ya fi ka karfi wannan kamar misalin irin press up wannan alakin kama za ka iya yi ka kwanta ka miƙe kana ɗagawa kana tashi kaga me ƙarfin wannan gaban naka suna ɗaukar nauyin jikinka gaba ɗaya sun saba yanzu wanda yake da ƙarfi wallahi buhun shinkafa zai ɗauke shi ba tare da yawan numfashi ba yana sunkuyawa zai naɗe shi amma watakila wani idan ya zo sai ya ce da Allah ɗan kama mu <laughs> kaji ba an zo cin abinci ba zai ci a taimaka mai ba amma an zo ɗaukar kayan nauyi ba zai iya ɗauka ba so a cikin su ma din mai daukan karfi yanzu kamar wanda Allah ya hore mu suke da kwarewa suka sani a gida mutum yana da kyau ya tanadi irin karfe din nan ko irin rim rim na mota ko wannan abin din mota din nan ka je ka sa a hada maka da pipe yayi nauyi ka sa a sa ma kilo kaza ka ajiye shi a gefen gadonka da ka tashi ka ji gari ya ma zafin biri-biri kwanta ka dora shi a ka kai ta daga shi kana saukewa yanzu yanzu zaka ga kayi gumi kuma ji zaka duk wanda ka haɗu da shi a hanya ji zaka yi wallahi zaka iya buge shi to kai da ka ɗauki ƙarfi shi ma wannan yana kawo ƙarfi kuma ina gaya muku gaskiya ana da bukatan mu zama muna da ƙarfi haka annabi ya faɗa hadisin muslim al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min amma wa fi kulli al-khair mu'mini mai ƙarfi shi yafi alheri kuma shi fi soyuwa a wajen Allah kaji fa mu'mini amma mai karfi. shi alheri kuma shi fi soyuwa a wajen Allah sama da mumini mai rauni kasalallen mumini amma da yarabe ce dukansu akwai alheri a ciki amma ne wa aka fito mai ƙarfi a zo abu ya zo ya faru a gida yaron ka ka rike shi ya gagara rikuwa ƙaramin yaro da ya yi fafa ya buge ka kawai ya wuce kawai sai dai kai mai gida ne a ina ka zama kana da ƙarfi don zai maka amfani wata ran Allah ganar da mu wannan fa'ida ce ta kan hanya to wannan kenan mutum ne aka ce mai karfi sannan kuma Allah ya ba shi lafiya shi Salman sannan kuma bayan wannan ma Allah ya ba shi ƙwaƙwalwa sahihun ra'ayi wato idan ya faɗi abu da tunani yake faɗan abu kuma da taimakon Allah malam in ya faɗi wannan abu sai kaga daidai ne abu. kuma Allah ya sanar da shi wasu shari'o'in daban wadda ba na musulunci ba so ya taimaka manzon Allah akan abubuwa da yawa musulunta shi Salmanu al-Farisi um, idan kuna jin ana cewa yakin gwalalo ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab yakin gwalalo me yakin gwalalo a lokacin da aka zo yakin ne kafarai sun zo sun cinwa musulmi za su ƙara da musulmi za su halakar da su manzo Allah sai Salman ya ce ya Rasulullah ina so zan bada gudunmawa ta ta gogewa ta kwarewa da rayuwa kaga tun da bamu da cikakken karfi da wadata da abin hawa da kayan makami da kayan fada abinda za mu yi mu yi abinda zai taimaka mana a yakin nan madinan nan ga baki ɗaya mu farke ta kamar ya mu kewaye ta da rami mai zurfi mu fitar da kawai ƙofofi ɗaya biyu wanda a wannan kofofin mu samu masu karfi a cikin mu mu ba su makamai su tsaya a wurin wanda ba a isa a tinkari wannan ba so su abokanan gaba za su zo idan sun zo in garin mu a buɗe yake gaba ɗaya ta ko ina za su iya shigo mana misali yanzu nan masallacin Allah ya kiya idan ana so a shigo mu a yi mana illa kuma ba mu da ƙarfi a nan a ciki idan muka bar ƙofofinmu mu gaba ɗaya buɗe ina ce ta ko ina za a shigo amma yaya in muka rurrufe muka bar wata kofa guda ɗaya kun san za mu mu a nan gurin ba lallai bane mutum ya iya buɗe mana nan ya shigo kuma za mu iya sa abin da za mu hana a shigo ta nan ya ce to abin ya kamata mu kenan mu tona rami idan abokanan gaba sun zo sai su tarar da wani uban rami ba za su iya tsallaka ba ramin da doki ba zai iya sufa ya tsallake shi ba to jama'a fa shine asalin samar da irin wannan badalar da kuke gani idan kun lura ba da za ga gini ne ƙasa mai tudu ai daɗin ana yi ne wato su iyayenmu da kakanni da kaga sun karanta musulunci sun sanya musulunci ke bawa wuri kariya to sai a tona wannan badalar a yi ginin nan ta yanda idan an shiga gari duk kofofin rufewa ake da kofar gadon kayan nan idan wani lokaci ya kai na dare rufewa ake kofar nan a gundi duka wuya kofar mandawari afon ba mandawari ba kofar wannan wannan kofar na isa kofar wane ne kofar da wane kofar kaza waɗannan kofofin da duk mai gari sawa yake ana rufewa duk masu unguwanni da hakimai ko daga tai da suke wuraren su ake ɗora musu nauyin suna rufe su akwai lokacin da za a iya rufe garin gaba ɗaya kuma idan kun lura duk gindin badala akwai rami shi yasa za ku rinka ganin ku duddufaye in banda yanzu da aka ciccike saboda mai ko da mutum ya zo da wata mummunan manufa yana tahowa ina zai fara shiga ku duddufi zai fada don sai ya shiga ku duddufin kafin ya tsallaka ya haura badala to wannan shine hikimar ai wani security ne amma yanzu mutane gani suke yi wani ƙauyanci ne rashin wayewa ne duk ana nan ana ta sare ta masu jakuna suna suna ta ɗebe ƙasan wanda za su yi ginin ƙasa suna nan suna ta kwashewa haka ake ganin wani ci gaba kuma ba ci gaba ci baya ne wallahi da ya kamata a bar su saboda security ne kuma kuma wani abu ba ko nan gaba idan za a gina wani gari to yana da kyau ai shi yasa kake ganin yanzu sababbin unguwanni in ba a yi wannan din ba ana yin na zamani sai ga an yi hanyoyi kowace hanya an sa mata gate akwai lokacin da ake rufewa ba security ba ne to wannan shine asali wa ya kawo shi salmanul farisi gama ma'anar sahihun ra'ayi din sahihun ra'ayi ko gidanka ne dan uwana in kana so ka samu security ka fitar da wata kofa guda ɗaya ta nan kowa zai shiga amma gidanka kai masa kofofi biyar ana shiga ta can ana shiga ta can wata nan kana kwance wani zai zo ya tsallaka ya shigo mata ta wata kofar amma ka yi katanga mai tsawo ka rufe sai wannan kofar ta nan ne kuma an sa sakata an rufe ta farko an sa ta biyu ma an rufe kafin mutum ya balle kofa ta farko ya balle ta biyu ya balle ta uku ai gari ya waye ko kuma ka ji labari to shine hikimar amma yanzu mutane yawanci Allah da ya sauke kawai ko gida ne aka zo gina dab da titi kawai ga kofar gidanka fa da an bude ana ganin cikin gidanka ga ga titi ana ganin wai wannan burgewa ne ka ciyo titi ka shigo titi ka abin nan wannan kuma shi bane Saman da wani hajiz kafin a shiga gidanka sai an zo kofa kaza bayan nan sai an zo kofa kaza ko mai gida dama ya kamata ma wato ya zamanto wurin ka ma ba kasafai ake zuwa wurin ba ko mutum ya zo zai sha kewaye kafin ya samu inda kake ba wai arha kawai yana zuwa yanda zai game gadi haka da ya shiga zai ganka ba me zai yiwu ba samu wani guri can lungu lungu kuriya kuriya da je ka zauna to ake ne ka fi kowa muhimmanci a gidan su gama kewayen su tukunna sai mutum ya sha wahala Allah ya gane da mu to waye ya bada yanda ga yau mun fahimta a karatu waye ya bada shawarar da za a yakin gwalolo gazo ta ahzab shine aka ce khandaq din waye ya bada shawarar a farki shine malam sahabbai aka ce to yanzu ya za a yi wajen tonan ai zai dauki lokaci za a wala ya ce a'a mita mita za a raba kowa kamar yadda yanzu masu tonan hanya ko masu tonan rami ko masu wannan ai mita mita ake barawa wani daga mita kaza zuwa kaza naka ne ka tone mana wani daga mita kaza zuwa kaza ka tone mana mu je mu zuba mu gani wanda ya gama ya zo a dada kara masa wata mitar wanda Allah ya ce shi ma a yanka masa nasa sallallahu alaihi wasallam haka suka yi ta dirkan kasar nan suna tono har sai da suka yi wannan abu da kafirai suka zo suka yi mamakin wannan suka ce lalle wannan akwai wani masanin yaƙi da ya ba muhammadu shawara haka aka yi aka zo ana tonon wasu sahabbai sun zo suna tono suka tarar da wani dutse kun san madina akwai duwatsu wani dutsen da ba zai fasu ba annabi ya ce ku bani abin duka eh ya zo fa can nasa fa ya gama wannan kuma sahabbai sun zo dutse ya tsaya musu ka san kana tono in ka zo kan dutse sai diga sai talauye ya ce ku bani abin duka ku gafara ku gani ya karbi abin duka ya sai ta dutsen nan ya ɗirka masa karfan nan ya ambaci Allah wallahi malam yana dakan dutsen nan sai gashi dutsen nan ya tsatsage ya fashe ya zama gari yayi wata irin walƙiya yace a cikin walƙiyar nan sai da Allah ya nuna mun fadar wato usurar shami Allah ya nuna mun gidajen manya-manyan masu mulki ta wannan walƙiyar da na gani ma'ana wani fatahi ne a nan ɗin za a samu nasara duk dutsen da ya zo ya gagara fasuwa annabi yake zuwa ya kama shi ya ɗirke shi sai ya fashe a ga shi ana buƙatar shugaban shi ma ya zama yana da ƙarfi ba ce ya zo ya zauna kurin a bayan mota da tara uban timbi kullum yana AC sai dai sai ba da umarni ku tura kurata ana ta kashe su ku kuma ba kwa zuwa soja da aka san shi a daji a filin daga a gan shi tsabtsab amma ka ga manyan yanzu su suka kowa kiba ga babban jami'in tsaro da kere ke zama da kere ke tashi sai an daga masa yake tashi Allah ya gyara mana to Allah ya sanar da shi shari'o'i kamar da muka faɗa don ya karanta waɗancan littattafai ko ya ba wa musulmi shawara aka yi wannan tono ɗin wato saboda tsabar san salmanu da muhajiruna da al'ansar sai da suka yi sabani fa a kansa yan mutanen maka suna cewa salmanu minna yan mutanen madina su ma suna salmanu minna mana idan ya zo sai a ce salmanu minna salmanu zo nan salmanu zo nan saboda tsabar ana da bukatarsa mutum mai kima mana allahu akbar allahu akbar manzo Allah da ya ga sabanin nasu yayi yawa ce kai salmanu minna ahlul bait na ɗauko salmanu na sa shi a cikin iyalan gidana kawai ba wani wani ko ɗan madina ko yan madina ko yan maka waye kun san damu manzon Allah baya san wannan bambanci Ya ce to gaba ɗaya ma ya dawo waje na a rufe baki a shiru an sa shi ya zama shugaba amiri sarki a mada'in a can ya zauna a mada'in din garin mada'in har Allah ya ɗauki ransa shi salman Um, abin mamaki kai Allahu akbar Allahu akbar a matsayinsa na sarki a wannan lokacin idan albashinsa ya fito na wata atwa suke cewa hakkinsa na matsayinsa na shugaba idan ya zo mai kwaye amfani da shi a kan kansa sai ya kira talakawa ya basu rabar wayiki rabar shi kuma yake sai je sana'a ta saƙa saƙa yana amir yana sarki yana gwamna yana jagora salman al-farisi albashinsa bai zai ci ba sai raba talakawa shi kuma sai je sana'a ta hannu yana yin saƙa don ya ciyar da iyalinsa kuna jin yadda abin yake kuna jin bayin Allah yadda suke ko Allahu akbar Allahu akbar ya je ya samu gurasa yana ci ya ce shi ya fi sha'awar ya rinka ci daga wato ya fi son ya rinka ci daga dukiyar da Allah ya bashi ta sana'ar hannunsa an ruwaito salmanul farisi yana da hadisai hadisai da ya ruwaito a cikin littattafan sunna sun kai hadisai sittin. ya rasu ne a lokacin halifancin usman bin affan a garin mada'in kamar yadda na faɗa shekara ta 35 shekara ta 35 to wannan shimfiɗa ne akan hadisin shi ya rute mana in kullum da za a ce an salman to daga yau in za ka sa wa ɗanka suna salman to kaji tarihin salman a takaice salmanul farisi Ya ce na karanta a cikin attaura. taura qara'atu tufi taura tunda dama mun gaya muku ya karanta littafai a taura da sauran littafai na yahudawa da da da da sauran littafai na farisawa duk ya karanta ya ce to na karanta a cikin attaura ana faɗa cewa an anna barakatar ta'ami alwudu ba'dahu daga cikin albarka ta abinci a littafin attaura an ce bayan mutum ya ci abinci ana so ya yi alwala ya ce sai na ambaci wannan wa annabi sallallahu alaihi sallama wa akhbartuhu bima qara'tu fi taura na bashi labari na ce kaji kaji ya manzon Allah abinda na karanta a cikin at-taura sai manzon Allah yake cewa lalle barakatul at-ta'ami al-wudu qablahu wal wudu ba'dahu lalle daidai ne in dai albarka ake nema jama'a ku kula albarka ba wajibci ba lalle albarkar abinci a yi alwala sa kuma bayan an yi ci abincin a yi alwala in ababin albarka ne hadisan da muka kawo da farko suna kore wajibci ne don kada ya nuna cewa in annabi ya yi ya zama ya zama wajibi tilas amma wanda yake son albarka ba wai shari'a ta umarce shi dole in zai ci abinci sai ya yi alwala ko bayan ya gama cin abinci sai ya yi alwala ba albarka yake nema to zai iya yin wannan ya fito fili ko ina fata ana fahimta to wannan kenan um, wasu kuma malamai sun mayi wani taujihi wanda taujihin yana da kyau suka ce alwudu'u huna alwala a nan abin da ake nufi jama'a ba ana nufin alwudu'u shari'i ba ba ana nufin alwala ta shari'a ba ana nufin alwudu'u lughawi almuradu bihi ghaslul kaffain alwala ta lugha abinda ake nufi wanke hannaye guda biyu saboda a larabci idan mutum ya wanke hannunsa guda biyu a lugha ana iya cewa ya yi alwala ma'ana wanke wanke gabbai sunansa alwala ko da mutum ba ya yi ne da niyyar alwala ta shari'a ba amma suna dai ana iya ce da shi a larabci to wannan hadisin na salman da annabi ya tabbatar da shi ba yana nufin alwala ta shari'a ba ana nufin daga cikin albarkar abinci ana so mutum ya rinka wanke hannunsa kafin ya ci abinci sannan ya rinka wanke hannunsa bayan ya ci abinci za a samu albarka kaga shi kenan ya fito fili babu cin karo tsakanin wancan hadisan da kuma wannan hadisai din Allah ya ganar da mu Um, malamai suna faɗa cikin fa'idoji wannan yana da kyau mu san su don za su yi mana amfani suka ce duk wanda ya karɓi bakuncin wani a musulunci idan ka karɓi bakuncin wani ana so ka wanke hannunka yayin da bakinka suka zo wajenka musamman yayin da za ka ɗauko abinci ka kawo musu saboda ya kore kyama ko kazanta da ke tattare da su sunna ne mutum ya wanke hannayensa kafin ya fuskanci bakinsa da abinci abu na biyu suka ce duk wanda ya ci abinci da bakinsa to kada ya fara wanke hannunsa sai bakin nan sun gama wanke hannunsu wannan shine ladabi shine girmamawa komin matsayinka komin girmanka wannan wallahi ya tunatar da ni wani abu wannan tafiyar da na yi da na je masar na shiga can cikin wani gari mai nisa na je na kai ziyara ga wannan babban malamin da ake ce shekha wahid abdulsalam bali din babban malami ne a duniya kusan yanzu a duniya ana ganin cewa suna cikin malaman da suka fi kowa yaɗa musulunci a ƙasa afirka wannan malami da su ne a gaba wajen harkar rukiya din kawo rubutu a kan littafin rukiya su suka fara yin rukiya a duniya ma aka ji ta fito fili malami ne shahararre a duniya sosai na kai masa ziyara na je gidansa na karu da abubuwa da yawa malami ne na duniya amma wallahi malam da kafa yake tafiya tsakanin gidansa zuwa masallaci da kafa kuma sai an tsallaka kwata wani wurin ake zuwa da kafa yana tafa da ɗalibai iya tafiya ana fatawa ya gayyace mu muka ci abinci daga zuwa kawai mu cewa mu gaisa yayi mamaki ce ni na ce daga Najeriya an ce wallahi ina kaunar ka ne saboda Allah na kama ziyara yayi mamaki abin da ya fara tambaya ya ce yaya musulunci a najeriya yaya addini yaya ilimi ya mutane suna karatu yaya da'awa yaya kada abin da ya fara tambaya kenan ba shi labari ya ji daɗi kwarai to mahallin shahid da ya zo ya kawo wani abinci muka ci subhanallah alazim malam a ɗakinsa a cikin gidansa tsakiyar gidansa wala ina hango gadon da yake kwanciya iya mutuntawa ƙuriyar ɗakinsa bai taɓa gani na sai ranar amma saboda al'islam ya dube ni ya gani ya ce saboda Allah ka kama zai ce wallahi saboda Allah muka shiga ya kawo mana abinci da 'ya'yansa da zai ci abincin da 'ya'yansa muka zo muka ci abinci muna cin abincin gashi kowa akwai a gabansa da nama da komai da komai amma wallahi na gaban nasa yake ɗibowa yana ta miƙo mu ina miƙa masa yana miƙa mai ce lala koi kul abun mamaki ina gaya mana wannan tarihin dan yana da kyau mu koyi karamci jama'a wannan bushewa da ƙasawa da rowa da ta gindaya mana a rayuwar mu wallahi ba abu ne mai kyau ba kuma mutunci za ka yi shi guda ɗaya har rayuwarka ta ƙare mutum ba zai manta ba yanzu wannan maganar da nake mana ai bai san na zo na yabi shi na yi addu'a nan ba ina gaya maka malami na duniya ganinsa ba wai wani abu ne mai sauki ba wallahi yana cin abinci yana ɗauka yana miƙawa yana miƙawa ‘ya'yansa su miƙo mun shi ma ya miƙo mun kuma abin mamaki ‘ya'yan nasa su yaga su miƙa masa shi ma ya daɗa yaga kuma ya daɗa miƙa musu wala haka aka gama cin abincin duk naman da ya gutsura to ba zai ci shi kaɗai ba gashi ba kowa a gabansa akwai wallahi sai ya ɗauka ya jefa wani don haka annabi yake in yana cin abinci da mutane ba ni da kai yanzu ana fara cin abinci abinda zaka fara kai farmaki ta ina naman yake ka fara jawo shi gaban ka tukunna ba ta ɗabi'ar mu take kwarai da gaske in an zuba abinci da nama sai ga mutum kokari yake zai ya jawo shi zuba gaban su ba haka wani su ɗiba suke na gaban nan suke ɗiba su ba wani wallahi ba abin da zai rage ka kuma zai kara maka komai ba dan ka ci mahallin shahid din shine dan ga aiki da wannan fa'ida sai yanzu kawai sai na tuno da muka zo mun gama ci abinci za mu ci abin nan ya riga mu shi tun da kaga a ƙoshe yake mu ku kaga mabukata ne <laughs> ko ba ka bane mu sai da muka dan jira tukunna amma wallahi mutumin nan dabara bai cire hannunsa ba ni na san ya koshi tun ba yau ba amma saboda kar ya janye hannunsa ni ma janye haka ta ɗaukar mun labari yana dan sai ga ya ɗauki abin kaɗan yake dan ci dan kada ya masa yawa sai da ya bari muka ci sosai sai ce to aje a wanke hannu ga wuraren wanke hannun a yalwace wallahi sai ya tsaya a gefe ni na dauka shi zai fara ina tsaye sai ce la je ka wanke hannun ka to ka gani shine abin da malamai suke faɗa in ka yi bako daidai da wanke hannu ruwan wanke hannun nan ka fara bashi i wanke hannunsa ko wuri za ka shi kai shi ya wanke sai sun gama sai kai sai ka je kai wannan shine karrama bako malam musulunci yana da daɗi mutunci yana da daɗi wannan malamin da kake ganin sa yana zaune a gidan shi wallahi ɗalibai ne suke zuwa masa da ko ina daga duniya wani ɗan america wani ɗan tanzania wani ɗan ghana wani ɗan canada haka za ka gansu kala kala na ji masallacin da suke suna zaune shi yake ciyar da su ya shayar da su ya ba su karatu idan sun kai wani matsayi na karatu ya daɗa tura su wani wuri wallahi mala ya ce duk lokacin da ka samu ɗalibi da yake da kishin addini yana son karatu ka tura mun shi wallahi mala saboda Allah su kishi ne su taimaki ɗalibi su bashi hanyar da za a gina saboda ɗalibi ɗaya idan ka gina shi al'umma zai zama duk wanda ka taimake shi akan ilimi ka agaza masa ka cicciɓar da shi ya karatu to karka tona inda zai je zauna irin ilimin da zai yada kuma har ya mutu kana da lada shi yasa gina ɗan adam gina mutum ta ilimi yana da amfani jama'a Allah ganar da mu Allah ya sa kuma mu rinka dan kokari muna aikata abubuwan da da muke ji ana faɗa mana a karatu don amfanin karatu um, shine a yi aiki da shi duk karatun da aka yi shi ba ya aiki da shi ba zai zama bai da amfani wannan kenan babu ma ja a fi kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma minhu wannan babu yana magana akan shin me annabi yake faɗa kafin ya fara cin abinci kuma bayan ya gama cin abinci me yake faɗa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد ابن جندل اليافعي عن حبيب ابن عوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان wannan hadisin imamu turmizi ne rawin hadisin shine khalid ibn zaid ibn kulayb ibn sa'alaba abu ayyub al-ansari kenan daga banin najjar sahabi ne ya halarci bai atul aqaba ya halarci yakin badar ya halarci uhud ya je wannan yaki ne khandak duka ya halatta da sauran yakukuka gaba daya mutum ne jarimi abu ayyub al-ansari jarimi ne kuma mutum mai haƙuri an ce yana da tsoron Allah tsoron Allah malam kuma Allah ya sa masa ci kuma kishin fita jihadi da son yaƙi yana so ya je shahada shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi daga banin najjar ya sauka a gidansa kuma ya kwana a gidansa an gane ko sannan kuma lokacin da ya zo saukan masallaci kenan ya sauka a masallaci gina masallacinsa a gidansa ya sauka ba an ce mazala da ya dawo daga makka zai zo madina ai kaga lokacin bai gina gidansa ba ko to a gidan waye sauka abu ayyub al-ansari wannan mutum shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauka a gidansa sannan kuma ya yi rayuwa mai tsawo shi ma ya kai lokacin banu umayya kamar yadda malamai suke faɗa mazaunin madina ne ya yi tafiya ya je ƙasar sham a lokacin da aka yi yakin Constantiniya yazid ibn muawiya ya je wannan yaƙi na Constantiniya a lokacin halifancin babansa to abu ayyub al-ansari ya bi shi tare da shi aka yi wannan ghazwatul qustantiniya saboda shi mutum ne mai son zuwa yaƙi ya je ya kuka da dama amma daga ba Allah ya jarabe shi da rashin lafiya <laughs> kai mutane kenan saboda tsabar son sa bai mutu a filin yaki ba ga ciwo ya kama shi ya tabbatar mutuwa zai ce abin da za a yi dan ku huce mun haushi na don Allah ku ɗauke ni haka din ba da lafiya a kewaya da ni a garin arna a garin kafare a kewaya a ce wannan ga wannan ni ne ko wani zai zai zo kawai karisa ni ba gane ba ko saboda tsabar san yakinsa da san jihadinsa yana so ya samu shahada <laughs> Allah bai bashi ba ciwo ya kama shi tabbatar mutuwa zai ce to Allah to ku ɗauke ni ku shigar da ni garin kafaran nan ku kewaya da ni Koda na farko ku bakanta wa kafiran su gani gani nan ba irin rantsar da ban shiga ba amma ban mutu ba sannan kuma ko wani zai zo ya taimake ni ya kashe ni ne mutuwar shahada kai wato dukkan su duk wanda aka ambace shi sai ga wato yana da yana da wata mankaba da daraja ta daban da Allah ke bai sahabbai kenan malam sama da mutum dubu ɗari da wani abu duk wanda ka kira sai ga yana da wani abu da Allah ya keɓance shi da shi yanzu yanzu muka gama maganar Salmanu ga wani shi kuma kaga shi kuma ta inda ya goge kenan ya rasu a shekara ta um, hamsin da biyu yazid dan gidan muawiya shi ya masalla uh, an binne shi kuma a kusantiniya din shi yana da shekara 155 <laughs> 155 a duniya kaga ya sha ya sha kuka da yawa ya dade Allah ya kara masa jin kai da da rahama yace to an kawo abinci gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin abincin da yafi shi albarka farkon sa ba ban taba ganin kuma abincin da ya fi shi karanci a wala aqalla barakatan fi akhirih ba a sa ƙarancin albarka a sa. ma'ana da aka zo za a ci abincin na abin ya ba da mamaki sai muka ci manzo Allah ya aka yi a farkonsa albarka mai yawa a ƙarshensa kuma albarka kaɗan ya aka yi haka kaifa hada sai wanzan Allah ya ce mu da farko da za mu ci abincin mun ambaci Allah mun ce bismillah to amma daga baya sai wani dan uwa ya shigo irin ana ce abinci bismillah zo mu yi zo mu yi abinci irin yadda mutanen Nijar suke fada ka san ba za su ce zo mu ci abinci ba zo mu yi abinci zo mu yi yar shigo ashe gogan naka bai ce bismillah ba yana shiga yana tsoma hannunsa Allah ya kwashe albarkar da ke cikin abincin abinci kawai sai ya zama ya kare yana zama ya tashi abinci sai aka ce aka yi sai annabi ya ce to wani ne ya zo ya shigo daga karshe bai ambaci Allah ba yana shigowa tun da bai ambaci Allah ba sai shaidan ya biyo shi ma ya sa hannu shi ko shaidan tsiyarsa duk inda ya tsuguna tashi yake da abinci Kwashi albarkar abinci yake da Allah mala ka duba ta hikima ilahiya to wannan sai nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai ci abinci yana mai bismillah shi yasa zamu zo mu karanta sati mai zuwa insha Allah hukunce hukuncen ambatan Allah a cikin abinci duk abincin da annabi yana ci baya zauna bai ambaci Allah shi yasa yana da kyau mu koya ayan in za yaro zai fara ci abinci ka fara ce mai bismillah ko karami ne kana bashi ka ce bismillah cewa bismillah na Allah zai saukar da albarka a ciki amma yaran mu kun saba ku ba su cokali ku ci abinci ku ba su je su abinci su biyar su suna ku koya musu ambatan Allah ba shedan yana zama a ciki alkawari ne duk wanda ya zo yana cin abinci bai ambaci Allah ba to wallahi da shedan yake ci kuma duk albarkar da ake nema a cikin abincin nan zance ya kare babu inda gugan naka ya shiga saboda ana nuna mun lokaci yayi dole mu tsaya a nan gurin insha Allah wannan sati sai mu da fada da jawabi akan abin da ya shafi ambatan Allah yayin da za a ci abinci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh